hankali uku kalla madubi ki gani kin gane ni idan kika ce za ki wani kyakkyawan motsi ko wani yunkuri wanda bai burge ni ba sai na rabi dangantakar da ke tsakanin wuyanki da maƙogaranki ja ni zan gaya miki gurin da za ki tafi na cire ta daga nan zan da ita cikinki setin ƙodarki kina motsi sai kin bar duniya waje rayuwa akwai bukata in ka bi zuciya ka ji canjin labari na na na na na na na rayuwa akwai bukata in ka bi zuciya ka ji canjin labari oh. ni dai alhamdulillah sun yi abin da ake son su yi ku cewa mai ku haushi biya bukata ko ta makiyi ce ko ta masoyi yaro ne ya shaka ya hankara ya ƙiba ya ja iya yadda zai iya ja kamar yadda ka bukaci a bashi hamsin na bashi naira dubu hamsin gwangwan gashi na a to dan wanka kaɗan ba mu lokaci za mu yi magana da shi To ni ma dama ina da sabon yanka. faɗuwa ta zo daidai da zama. Komai da sanadi na fahimta. Rayuwa akwai bukata. In ka bi zuciya ka ji canjin labari. Oh. Ba na so ka faɗa min alkhairin bari'a Iya sharinta kawai nake bukata ka faɗa min. Kuma ina so ka faɗa min yaudana da kuma cin amana da taimaka daga ƙarshe bata aure ka bata ji ta aure Alhaji Kulama. A iya rayuwar da ne da a tuni ban san ma alkhairin ta ba. Sharinta kawai na sani wallahi. Har akwai wani mutum da za a ce a gaba ɗaya cikin rayuwar shi babu alkhairi? Akwai sai badi'atu. fa daɗin baki kake min don na nemi ka faɗa min ta a iya rayuwar da ne da ita ni masoya na ɗauke ta so ashe ita ba haka bane ba wallahi da ba dan badi'atu ba da yanzu ba wanki da guga nake yi ba na kyautata ma badi'atu matuƙa gaya kuma na kashe mata kuɗi fiye da yadda ba ke tunani tana so ta yi amfani da ni ne dan kawai ta yi wa eh, bulama barazana wato kina jina ban ta shiga nota ba sai ranar da na samu labari an ɗaura mata aure da bulama To kai me kai ranar da aka daura mata aure da Alhaji Bulama? Da na ji hakan ƙaryatawa ne. Kuma ban yi ƙasa a gwiwa ba, sai da na je na same ta har gida. Shine da na je na same ta take tabbatar min da haka. Shine take gaya min tunda take da ni, daudara ta take bata taba suna ba. So kin ga ka wanda ya maka wannan, ya za a yi ka faɗi alkhairinsa. So ban san alkhairin ta ba gaskiya. Na ji wannan, amma azumantakewar ka da ita Baka san wani abu nata wanda bata so a sani ba. Na sani. To ka faɗa min. Kin biya ni naira dubu ɗari sannan in faɗa ni. Dubu ɗari ba yawa ta yi min ba. Amma sai ka tabbatar min abinda zaka faɗa min ya cancanta in bada dubu ɗari? Abinda zan faɗa miki darajar shi ma ta fi dubu ɗari. Saboda kin bani wasu canji ne kawai ya sa zan gaya don haka sai kin bani cash za ki bani sannan in gaya miki ba damuwa zan baka ka faɗa min a to ki bani mana ai sai kin bani zan faɗa miki zan gaya miki za ki sha kafin ta soyayya da ni ta taɓa aure wa ta taɓa aura ka san shi Ban san shi ba, amma na san sunan shi kuma na san garinsu. Ya sunansa? Kuma a ina ne garinsu? Eh sunan shi Isa sarai sarai kuma ɗan wudil ne. Eh, lokacin da nake tare da ita har waya suna yi da shi saboda kamar yana so ya maida ta dakinta, So amma da ta fuskanci ta nuna min ba ta so ta rayu da mutum matsiyaci. So ko in suna wai ta kashe ta kyale shi. Ka tabbatar sunan da ka faɗa min sunansa ne daidai? Kuma garin da ka faɗa min daidai ne? Kwarai kuwa sunan shi Isa sarai sarai kuma ɗan wudin ne. Na gode, za ka iya tafiya. Ba damuwa. Kin shigo hannuna badiya. Rayuwa akwai bukata.

Why is the elevator? We eh? can. We Haka kuke wa mutane jakuna ban ko a kan Na bidiyon yake. Baya nuna. Baya nuna. Eh. Salam oi. Ada apa dah kita? Yeah. ba na dukan mata ba na wa mata komai ba abin da zan maki salin alin ki gaya mana inda bidiyon yake ba inda zai maki komai hmm. saboda kin ji na ce ba na dukan mata ok Salama ta ita ma baka dan gona wa za ta na ba yana ina nawa ce kin gani nawa kika gani na eh nawa kika gani da hmm, iya cinki ina kika aje na koma wallahi sai kin bar duniya zan dagiya ne ana kika aji idan ka je bedside dina na eh. hannun hagu yana cikin logo a cikin wani memory card a idan ka je ɗakina daga ɓangaren dama bedside dina za ka ga flash ɗin a ciki a ajiye eh. kika ce ke yara ma dace shi mai neman na watuci ramadas ke za ka yi garin nan za a yi kira ni dai wayarta Daji daji. Mai dauta, Kin san sai da haka. Ba kowane lokaci mutum zai zauna a cikin falo ba, ya zama sai ka ce wani hoton bango. dole sai mutum ya dan samu wasu ɗan extra curriculum activities hmm? haka ne ni ko dadi ina son maka wata tambaya ah. me yasa sai kin tambaye ni kina son ki tambaye ni kawai ki tambayar tambayar da ke so ki tambaya um dadi ina so in sani ta yaya aka kuka haɗu da hajja bari'a har ta kai ku ga yin aure to <laughs> mai hutawa irin wannan tambayar da sanyin ranan nan? To, akwai wata rana a can baya. Na shiga GRA sai na zamo ina jin Sai na shiga restaurant. Da na shiga restaurant an min abinci ina ci sai ido na yi tuzali da madiya. Kyakkyawar fuskar ta ita ma tana zaune tana ta kotu. To, na kasa daurewa dai sai da je na same ta na bayyana mata sirrin da ke cikin zuciyata na soyayya ta gare ta ba ta yi ƙasa a ida ba ta bani lambarta muka ci gaba daga inda muka tsaya muna cikin maganganun ta yadda da soyayya ta yadda in aure ta muka yi aure kin ji silar yadda aka yi na aure badiya amma ko ni dadi ya aka yi a bikin ku ba wani shagali ba wani tashewa sai ka ce auren bazawara <laughs> ke ma dai da kika samu labari kiya tambaya wato abin da ya faru a lokacin ita ce ta takura cewar ba ta son a yi wani event ko taro ita tana son kawai a yi aure a cikin sirri saboda ya ma fa albarka ba ta son wannan taron a yi ta almubazzaranci a yi ta abubuwa ana raka cewa kawai sai na ce wannan mata ta yi hankali na yi na yi sa'a na auri mace mai hankali haka na batta muka je aka yi walima tamu aka yi aure aka kawo ta daki kin ji abin da ya faru amma fa ki sani ba ba zaura ba ce a budurwa na aure ta my daughter me yasa kike min wannan tafiyoyi ba komai dadi kawai dai haka kawai na ji ina son tambaye ka saboda ina son sani ne kawai ba komai saboda kawai kin ga dadin ki yana can gefe bara yake zo ki samu kuma na san ki Wataƙila samu kike kina rubuta wa saboda kina so ki littafi saboda dadin ki yana son karance karance i know i know nevertheless ba damuwa je ki daki na ki dauko min sigari to dadi my daughter My daughter. No. Ki kawo min ashtray. Hmm? So dead. Hello? Why kai? Me ka wayar hannunka to? Ina me wayar Kai saurara da Allah. ba kiranka ne kai mun wayannan tambayoyin ba ka amsa ba kiranka ne in baka umarni saba umarnin kuma zai iya jefa ta cikin halaka bazar da ita zan kashe ta zan me kake so a yi to faɗa min dan Allah karka taɓa ta na san kana gidanta abin da za ka yi shine ka shiga ɗakinta ka buɗe daga can ciki akwai wani memory card Malamin sadu ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. Malamin sadu ubai rukiya, mai taimakawa bayan Allah. Ma assalamu alaikum. Sunana Malam Sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maraɗi. Wannan jawabi da zan yi ma bayan Allah wanda Allah ke jarabta da masiwa ta ciwon jinnu baƙi iska Allah ya kawo waraka Allah ya kawo sauƙi ciwon duniya in ba na asibiti ba na baƙin iska wannan jawabi da nake yi idan mai baƙin iska yana nan yana kallo na a yanzu haka a yanzu haka idan ya kalla in dai akwai iska baƙin iska cikin jikin shi zai ji faɗuwar gaba ko zanzana ko ya yi wani ƙara ko ya faɗi saboda ya ga abin da ke tara mai hankali saboda iskan ya san kowane ne kuma haka Allah ya halice ni ban koya ba ba a koya mana ba haka Allah yake yin al'amuran shi sannan in Allah ya yarda idan kana fama da masifa cikin jikinka jarabtawa ta rayuwa wanda ko a tura ma ko ka gada ko a gamu baka san ko menene ba jikinka yana ɗaukar ciwo kai baka san kowane irin ciwo bane to da farin kana iya zuwa likita asibita a duba ka idan an ga ciwo amma magani idan baka ba ga ciwo kuma ka ɗauki wannan lambai ka kira ni ka bani sunan ka nan take akwai abin sadaka wanda zaka bada a take za a gaya maka in akwai ciwo na iska zai zo take a gaya maka nan wuri kaza wuri kaza naka na cikin jikinka yana ma ciwo ko kuma a wuri kaza wuri kaza ne iska yake zaune a jikinka kenan idan Allah ya sa an tabbatar da iska ne sai kai kokari ka je wajen wani bawan Allah wanda ka yarda shi ba dole sai ni ba Allah dai ya kawo ma sauki an gaya maka ga abin da ke damun ka kenan ka je an Allah ya sauke ma mai magani ne na bakin iska na kirki ne sai ma magani wanda ke kasar waje wanda nesa sake su da ƙasa ake musu a take da ƙasa za a yi magani a raba ka da bakin iska wanda kuma ke konan cikin gari kake mana cikin gari guda in kana so ka je cikin ɗakin ka da kai sai iyalinka ko kuma da ke sai mijinki ta waya za a cire ma iska take in Allah ya so yarda da ka kira aka ce maka ga abin da ke da kwai na iska yana cikin jiki rike wuri kaza da ka rike na wurin za iskan da kanshi zai bayani da kanshi zai cewa ya bujiro na kara in tura shi aka in ya aka in gamuwa ne aka in na garo ne shi zai gai labarin da zai gai ku kaɗai kusan san shi sai Allah ne ba san shi ba haka Allah ke yi al'amarin shi sannan idan ka ɗauki lamba aka ce maka malam sabi'u ne sai ka ce mai maganin shaidanu shi kaɗai ni ba haɗa aiki na da wani wani aiki maganin baƙin iska ne kaɗai ake yi Assalamu alaikum muna gabatar muku da cibiyar mu ta bada ingantattun magunguna a tsarin musulunci wato annur Islamic Medicine Center ina kira da 'yan uwana mata waɗanda suke cewa sun sha fama da neman magunguna akan abubuwan da suke damunsu waɗanda ba su samu dacewa ba to maza su garzayo cibiyar tamu domin dacewa da ingantattun magunguna wannan gaskiya ne sunana ibrahim suleiman annur shugaban cibiyar annur islamic medicine baya ga matsaloli na mata da wannan cibiya take magancewa bata tsaya nan ba wannan cibiya tana magance matsalar hawan jini ko da yayi stroke ko kuma matsalar diabetes ko matsalar ciwon koda ko kuma matsalar hepatitis B wannan cibiya tana magance matsala irin na jinnu wato shafar aljanu ko matsala na sihiri ko kuma jinyar da aka kasa gane kanta kai tsaye ana iya ziyartar mu a wannan cibiya wannan cibiya ba ta tsaya nan ba a cikin bincike da take yi ta binciko maganin da muke kira masturbation cleanser wato magani ne da ke magance matsalolin da dan adam ya fuskanta sakamakon aikata istimna'i wanda hakan ke jawo kankancewa al'aura ko kuma kankancewar ruwa wannan cibiya muna nan anan cikin garin kano a nan tsamiyar boka nan kusa da asibitin galula ko kuma a ƙasar nijar wato garin maradi nan anguwar zarya kusan likitar sallama ko kuma a nan funtuwa road kusa da Focus Primary School. Wannan cibiya tana aiki da tsari na zamani wajen aika magunguna a ko'ina mutum yake a cikin faɗin duniya. Mazauna kasashen ƙetare da jamhuriyar Nijar, ku kwantar da hankalinku, za mu tura muku magungunan da kuka siya a gurinmu a ko'ina kuke, insha Allahu. Idan kana da matsala, ka tuntuɓe mu ta lambobin da muka sanya za ka same mu insha Allahu a kowane lokaci. A ko da yaushe, cibiyar Annur tana maraba da ku. waye kai me ka wayar hannunka to ina me wayar ma dai kai saurara da Allah ba kiranka ne kai mun wayannan tambayoyin ba ka amsa ba kiranka ne in baka umarni saba umarnin kuma zai iya jefa ta cikin halaka bazar da ita zan kashe ta zan me kake so ai to faɗa min dan Allah karka taɓa ta na san kana gidanta abin da za ka yi shine ka shiga ɗakinta bedside loka ta bangaren dama ka buɗe daga can ciki akwai wani memory card shi za ka ɗauko kana ɗaukowa ka kira don gaya ma gurin da za ka zo naji na lillahi wa inna ilaihi raji'un to me yake shirin faruwa kenan Wannan abokin naka ya wani ya yi min bayanin komai. Ya ce min sunansa sarai sarai sannan kuma ya ce min a wudu yake. So yanzu haka za ka raka ni a gurin ne za mu je neman shi. Wudallin? Eh. Na tabbatar miki ba lallai na je wudul ba ne. Da kamar wuya. Kamar ya da kamar wuya. Ni fa na fara jiyo kamshin nasara a cikin wannan al'amarin. Saboda na tabbata idan har na je na nemo shi na kawo shi a gaban mahaifina. zai ji kwata-kwata ya tsani hajja badiya saboda shi a tunaninsa hajja badiya budurwa ce so kaga kenan hakan zai sa ya tsane ta kwata-kwata ya ji kawai ya tsane ta baya son ganin ta to ai ina ganin wannan zaki je ke kadai ne kawai dan ni dai gaskiya ba ni ba saboda me to ba zan samu komai ba wa ya faɗa maka to nawa zaki bani duk abin da kake so in dai bai wuce hankali ba zaki bani dubu ɗari? <laughs> Zan ƙara maka da ashirin. Allah! Wato, ne haka ne ko wuta za mu shiga zan iya cewa mu je. Ɗan wanka kenan. Hmm. Kai in dai da kuɗi komai ma za ka iya yi? Ah, kin ga laifina ne? na na na na na na na na Badi'a, Hajiya, Hajiya, Hajiya. Yanzu ka ga wannan ya shigo hannu. na wannan ɗawan ne kawai ya rage ai mai gida wannan taurin kansa yayi yawa ina ganin babu wani abu da zai faɗa abin da ya fi sauki kawai ya yi bacci a ga in yi bacci ba wata hujja haka ne ramirez amma ba da shi dabba solution ba ne baccinsa ba ita ce mafita ba akwai mafita kalli wannan gulamiya gulamiyarsa ce da ita za mu yi amfani duk wani abin da muke bukata da kanshi zai kawo mu. uku ne uku uku lamarin haka ne uku so Hello? A'a. To shikenan zan gansa ai. Okay, thank you. Zan ma yi magana da manaja jiya aka kare ko? To ba komai, ba komai. To. Hai. hello salamu alaikum eh alhaji bulama ne yake magana efcc kuna inviting ina me kuma nayi? to shi shikenan to sai na zo headquarters ne koko to sai na ƙara so sai na ƙara so efcc Alhaji Bulama. Na yi maka tambayoyi, amma ka kasa amsa ko ɗaya. Ta yaya aka yi ka samu naira miliyan ɗari biyu ta shiga cikin akawunt ɗinka, kuma akawunt ɗin har guda biyu kuma a lokaci ɗaya. Wani irin business aka yi? Komai da sanadi na fahimta, rayuwa akwai uku so uku lamarin haka ne uku so uku ne Allah ya baki lafi Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ya jikin islam din wallahi tun dan mu dai mun yi asibitin amma har yanzu jiya iya amma kuwa kun je kashiful ali ina ne kuma kashiful ali kashiful ali ai ni ban taba jin wannan sunan ba to nan ne sha yanzu magani yanzu su ne kat su kin san ba da ka suke ba da magani ba suna da injina na zamani san wanda sai sun caja mutum daga sama harkar sannan za su ba shi maganin ciwon sa to ai sai mu leka ina kike ganin za mu je mu same su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 ina waɗanda lamarin rayuwarsu ko kasuwancinsu ta taɓarɓare ɓangaren iska jinnu sihiri ko samu ina masu matsalar sanyi na infection ko gonorrhea syphilis ko genital herpes matsalar rashin haihuwa matsalar ciwon koda matsalar ciwon hanta matsalar hawan jini matsalar diabetic ciwon siga tare da matsalar basir mai tsiro ina masu fama da matsalar asma ko cuta mai karya garkuwan jiki wato hiv Ga duk mai fama da waɗannan cututtukan da muka ambata sai ka garzayo cibiyarmu ta kashiful alil. Duk muna ba da magani insha Allah. Wannan yarinya shekara da shekaru babu lafiya ban samu sakewa ba. Amma yanzu kana ganin hankali na a kwance. To amma ba kya jin wani ciwo a jikinki ko kafa ko baya ko kai? A'a ko kaɗan. Amma in za mu yi gudu fa sai na tsere ka. Kai? Abin naki zaki yi Za ku same mu a babban mu da ke Maiduguri babban layi daidai gefen masallacin Yarubawa saman Bene. A jihar Kano kuma muna ƙarshen titin Zurar kusa da Outpost Police Station cikin tsohuwar tasha. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan Maraɗi kwanan gidan fata Grand Marché de Maraɗi cikin tsohuwar likitan maka. A birnin tarayya Abuja muna kuje Tipa Garage titin Union Home P&D Plaza. sannan a jihar gombe muna gadan malali Road cikin ummi plaza kashful ali ta shirya tsab domin ku to sai kun zo ta ɗauki naira miliyan shida ta ba wa faisal ta yi masa umarni da cewa lalle lalle kada ya sake ni what abi datawa na yi nasarar raba ki da mahaifina haka kuma na yi nasarar hana faisal sakin ki ki bude idanunki sosai ki jira mu za ki uku na baki uku su uku zan sake waki guda tara kuma duk sai ne miki su wallahi uku sau uku daga kamfanin amfara multimedia Faisal, kai ne? Wannan wani irin ihu ke ne? Menene? Wallahi daji na fito gaban ɗaki ne. Kawai ina tafiya sai na ga wani abu yana bina. Ashe kyankyaso ne. Amma Faisal, me ya kawo ka gidanmu a cikin wannan tsohon dare? Kuma a irin wannan shiga? Niyya ce ta biyo da ni. Bana dukan mata. Salan Alan. Ki gaya mana inda ne. Saboda kin ji na ce bana dukan mata. alamata ita ma muga gona ba za ta jure naira miliyan ɗaya ce kai wa kanka iyamin lady ka saka min ɗana ka san dalili saboda ina tabbatar maka da cewa da gari haɗana babu wanda zai ƙara minti biyar a wannan police station ɗin taka zan iya kulle ka to ka ba wa jami'in tsaro cin hanci halin ranka da ni na zo in karɓi ɗana biyu an kama shi hello sir yaron nan fa kisan kai yayi sa sauran minti biyu minti biyar ta cika welcome to our uku sau uku na ɗauki maƙudan kuɗi zunzurutun miliyan uku na dauka na baka mu yi yarjejeniya da kai za ka aure ni na kwana uku sannan ka min saki uku yanzu ko ɗaya baka yi min ba to wallahi sai ka saki ni ko duniya za ta tashi. ba zan sake ki ba ba zan sake ki ba ba zan sake ki ba na maimaita sau uku kuma miliyan uku ba zan bayar ba na ci banza ba abin da zai faru. poucos são